بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أولي العرفان والوفا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna ranar Attanin 11 ga watan 6 shekara ta 1445 Hijiriya wanda yake yayi daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2023 Miladiya inda za mu ci gaba da karatun littafin Maqamatul Hariri a wannan majalisi namu na gidan Alhaji Ibrahim Usman a cida da fatar Allah ka waffaka mu da fassara daidai Allah ka amfanar da mu da abin da za mu karantawa Allah ka sanya wannan karatu zan sanadiyar samun aljanna firdausi gare mu. almakamatul ishiruna makama ta ishirin alfariƙiyya karatu to makama ta ishirin karatu na ishirin da uku ko da hudu almakamatul ishiruna alfariƙiyya makama ta ishirin abubuwan da suka gudana sun gudana cikin garin maiya fariƙin to sai ya kau da kai daga maiya saboda tarkibin ya yi tsawo sai aka yi nisba zuwa ga fariƙin sai aka shafe nunu aka ce fariƙiyya hakal harisu ibn hammam harisu dan hammam ya yi hikaya ko dori tanwi'i na wata ya ce haddasa ran akhbara ran haka ya yi hikaya ƙala yace ce yammamtu na nufi mai ya fariki na garin mai ya fariƙin wani gari na daga cikin sham ko kuma wani gari na daga cikin gidajen rabi'a ma'arufkatin tare da jama'a abokan tafiya muwafiƙi masu dacewa da junansu idan malamai na duka malamai na idan attajirai na duka attajirai na in kuma abin ga waɗanda mutane na waɗanda dai ga sunan kalas su daban to sai aka yi daidai alhari ibn hamman mutum na wanda ba a bashi labari sannan kuma mutum na mai kwaɗayin harka ta ilimi to sai ya dace da mutane waɗanda iri ne layu maru na ba su gardama filmu na jati cikin tattaunawa idan ana fira babu jayayya wala ya yadruna basu ma san ma da'amu menene ɗanɗanon almudajati wato saɓani ba ba san wannan ba duk wata hitina da ake yi tsakanin wasu a ce a bada labari a bada labari su ba su san wannan ba ba san wannan ba ɓoye ƙiyayya shine almudajati ne ba san ɗanɗanon wannan ba kowanin su abin da ya bayyana shi ne a halin nashi na rayuwa ta fa na kasance kamar lam kamar wanda bai gushe ba an wa jarihi da garame ne bihim wato ai fihim cikinsu ko bisa ba bihim saboda su kamar dai wanda azzauni cikin iyali ne cikin yan uwa ne nake wala bu'ana kamar dai wanda yake bai yi aggai ba an alifihi daga barin aboki ne wa jarihi da makwabci ne falamma anakhna lokacin da muka gurfanar da madaya abubuwan hawan attasiyari tafiya biha ai fiha cikin garin mai ya fariqin wantaƙalna muka cira ta anil akwari gabarin barin siri ilal aukari zuwa ga shekuna muka koma cikin ɗakuna ta na sai muka yi wasici da juna bi tazkari suhubati a kamatun abutaka wani lokaci ana iya tafiya abokan tafiya da an sauka ga ƙasa kila ba za a koma haɗuwa ba sai airport in za a dawowa sai muka ce irin wannan tafiya ba bata dace ba ko da an rarrabe mu hutal hutal ɗin mutane kowa daban-daban to a zanka tunawa sai aka yi wani wurin haɗuwa mu zanka haɗuwa wuri kaza kamar yadda mafi yawa masu tafiya aikin hajji ko umra alal aƙalli a ce ana haɗuwa masallaci shine mafi karamci saboda wannan wurin yana itara kowa watana haina muka hani juna ani taƙaɗo e daga kace ma juna fil gurbata cikin baƙunci baƙi muke bai dace a ce mu kace wannan mu'amala ta mu ba ko dore abokin tafiya shine dan uwa na jini ana halin tafiya baka da dan uwan da ya wuce shi za a kai lokacin da in kai wata tafiya dan kasar kuma shine dan uwanka ba maganar ana maganar wai kabilanci ko wani ba a'a da kaga siffar dan Najeriya ko da ko in ya murina to kai kaga dan uwa khadna sai muka riƙe nadiyan wata majalisa na atamiruhu da muke rayawa ɗarafai sassa biyu na annahari ne safi da marece ko da lokacin nan waɗannan lokuta na zaman banza ko zama wani abu da ke umarni ko malamai wani lokaci za ka suna karanta su safi suna karanta su wa na tahada fihi ko muka yi alƙawalin cewa ya kamata mu kama tattaunawa da ɗorafa sababbin al'akabari labaruka fihi ciki ne muna kyautarsu wato tsakaninmu shi na tahada yi na tahadas fa baina ana nan ana nan nahnu mu fi ba'dil ayyami cikin sashen kwanuka bihi ai fihi cikin wannan wurin Waƙadinta qadin alhali mun tsaro fi silki cikin zurin al'iltiami haɗuwa, hatu mun gamsu kuma kowa ya zo ya halarto wa ƙafa alaina dhumi qawlin jari dhumi qawlin ma'abuci asalwayi jariyin wato da an mai kaifi wa ƙafa sai ya tsaya alaina bisa gare mu asalwayi halshe fal yuslihu man da miƙwala can da shatibiya wanda aka wa baiwa a halshe wa jirsin sannan ma'abuci sauti sannan jahawari wanda an bayyani mai tsanani sai ga wani mutum ya tsaya wanda yake ga kaihin halshe kuma ga amo dumi ne ko ina ana ji fa hayya sai yayi gaisuwa ta hiyyata irin gaisuwar nafasin masu mai yawan tofi tofifil uqadi cikin kulli kulli waton kamar mai sihiri kamar ɗumi kuskusniya wanda yake yana tuhawa idan an samu laya ko wani abu in za a tuttohi tohi kana jin ai ba a jin abin da ake faɗi ana yana ɗumi da can cike cike ƙannasin irin zance ya gaishe mu irin gaisuwar wanda an mai farauta lil usdi ga zakoki sannan wannan ƙadi da 'yan tumaki da awaki wato da manyan farauta da karamar farauta da manyan manyan mutane da ƙanana shi bai bari in ya biyo ga babba ya hizge to bai hana yawa almajiri wayo kuma shi kwahina shi shi wuce da shi qannasil lil usdi wan naqadi sun maƙala sannan ya ce inda ya ya qaumin hadisun ajib fihi itibarun lil labibil arib رأيت umri ريعان أمري haddul بأس له qadib الحسام fil يقدم في man yuqinu bil fatki wa la yastarib. فيفرج الضيق بكراته حتى يرى ما كان ضنكا رحيب ما بارز الأقران إلا انسنا أما وكيف الطعن برمح خضيب ولا سما يفته مستصعبا مستغلق الباب منيعا مهيب إلا ونوديه يسمو له نصر من الله وفتح قريب هذا وكم من ليلة باتها يميس في برد الشباب القشيب يرتشف الغيد ويرشفنه وهو لدى الكل المفدى الحبيب فلم يزل يبتزه دهره ما فيه من بطش وعود صلب حتى أسارته الليالي لقا يعافه من كان منه قريب قد أعجز الراكي تحليل ما به من الداء وأعي الطبيب وصارم البيض وصارمنه من بعد ما كان المجاب المجيب wa aba kalman kusi fi khalqihi wa man ya ishil qada wa mashib wa ha huwa yawma musajjan fa man yargabu fi takfin maitin garib yace indiya ya kaumi ya ku wannan taron wannan jama'a na kirata makasuda ko kuma ya zama madafi nake son in ce an raba kaumi ya kaumi ka abdi abdi abda abda abdiya yana da waɗannan lugoyi kana cewa ya kaumi ko ya kaumi ko ya kaumiya ko ya ƙaumiya kana iya sa sa ha usaka ka ce ya ƙaumiya? kana cewa ya ƙauma kamar ya hasarata alama ya ƙaumiya ku mutane na hadisun labari ajibun mai ban mamaki indiya ya tabbata guna barun lura wai abin lura lillabibi ga mai hankali al'aribi mai wayo ya tabbata fihi cikin wannan labari da zambaku ra'aitu na ga akha ba'asin ɗan uwan jarumta wato wanda yake ma'abuci zai kema hitina da ya ƙuƙa, wala ya tuna ba'asa illa ƙalila na ga aha ba'asin ma'abuci jarumta wanda duk inda ake wata fitina yana gaba gaba na gane shi kuma haddu irin kaifin mai takobi alƙadibi wato wanda aka mare shi mai tau mai lauɗi irin dan asuli ga ma jini na wuce lahu shi ya tabbata gare shi to naga iri nai ga wannan jarumin firaye ani umri cikin farkon rayuwata al'amarin rayuwa can farko da muka taso na yi karo da wani mutum wanda irin wannan sifa yuqdimu yana shiga gaba gaba fil rake cikin fagen yaƙi iqdama irin gabatar man yuqin wanda ke yanke bil da mutuwa kashewa irin kutsawar wanda da ganin an ya shiga an san ba irin wanda ke dibin ya dawo na ba ya yi yanki da mutuwa wala yastarib ko ko kwanto ko shakka ba shi fayu furiju dika sai ya diba ina na gungu yake mai wahalar shiga fayu furiju sai ya buɗe a dika wannan kukunci bi karatihi da ɗauki nai zai ya ɗauki sai haga an ware wuri ya yi hanya hatta yura sai an gama kana abin da ya kasance bankan matsacce kukuntacce rahiban sai a gane shi ya koma yalwatacce ya yi amfani da lugar rabi'a cikin wannan duk inda mansubi yake ba zai tsaya akan alif ba saboda ya dace da watun rawi ne sake na ƙarshen tafiya ta rahib qadib yastarib to zai wa wanda an mansubi cikin su irin kana bankan hatta yura ma kana bankan rahiban sai an gama kana ko dori yura nan zai tadiya zuwa ga maf'uli biyu to ma innan shine maf'uli na harko yura ma sai an gama abin nan kana bankan da ya kasance kukuntacce kana ta kammala labarin ta shine bankan to wancan rahiban shine maf'uli na biyu na yura saboda na'ibul fa'il shine na farko ma ba raza bai taba fito na fito da al'aqara na tsara nai ba illan sana face an gane shi ya waiwaya ya kare fada an mawqifi daga barin wurin tsayin at'ani suka bi rumhin sai a gane shi da mashi ne khadibin wanda ya kwabu da jini duk inda ya kutsa tana to ko da zai fitowa a gane shi ya kammala faɗa za a gama shi ne cike yake da jini wala sama bai taɓa ɗaukaka ba yaftahu yana buɗe Mustas aban wuri wanda an mai wuya shiga ko Mustas Iban wuri mai wuya shiga da kai ne ɗin aban wanda aka wuya ta Mustas Iban mai wuya Bisi ga tismil fa'il aw ga tismil maf'ul mustaghliqa mai wahalat mai kullal albabi kofa te hmm. duk wurin da adda wahalar shiga wanda koha na kulle mani'an kuma wuri wanda a tsararre ko mahiban mm. wuri wanda ake ji matsoro mai kwarjini shi ma kaga ya ce mahib bai sa alif ba ga yaku an ce wa kif alal mansubi minhu mm. bil alif ka muslima taktubuhu la yakhtalif to ba a dai kai ba ga labari nan mm. wala sama yaftahu mustasiban mustaghliq albabi mani'an mahiban illa wa nudiya duk lokacin da wannan jarumi dorewa da ya zabura to za a kiraye shi hina ya sumu lokacin da yake ɗaukaka lahu zuwa ga wannan wurin sai a ce nasrun taimako min Allah na daga Allah wai Allah shi kawo ma taimako nai. wa fathun da buɗi qaribun makusanci duk lokacin da ya zabura sai an kama mai addu'a taimakon Allah haza haka al'amari yake ana husnul takhallus da ita cirata daga wata wani labari zuwa ga wani هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوها ميم وسقساق وأخ هكذا ta هذا هذا to ana yi ne da amma ba'adu su ake amfani da su ba a son ana magana kawai ana tafiya a ji ka kama wata magana ba tare da ka zo da wani abu mai gudun ka cira ta daga wancan salo zuwa ga wani salo ba kamar mutum na tafiya bai san da rami ba in ya faɗa abin zai zo mai to amma in ya san da shi fa to ko da ko in ya tsallake ko ya shiga ciki ne irin shiga da taddace da shi to shine idan mutum na magana kila yana yabo sai zai koma mabaci bai zo da wani abu da ke gurin ya kare wancan ba sai ka zama yadda ka san mai tafiya na jin an hada rami haka masu fasaha da balaga ke jin magana ka sai ya zama magana ba ta da kyawu don shi kake jin da an yi bismillah aka isti'aza da an ce amma ba'ad ka san abin da ya gabata ya gabata wani abu na za a faɗi daga baya to haka ha za take ana amfani da ita ana alaikace dab ko husnul takhallus al-intiqalu min uslubin ila haza haka al'amari yake haka dai yake jarumina wa kan lailatin zai yawa dare ba ta hada ya kwana shi wannan jarumin yamisu yana takama fi burdi cikin tufafi na bargunan kurciya alkashi bisabu sa kurciya da'u namiji sai a ce al'agayadu ni'imtacce don shi na ya ce aƙallu har salasu ayin gifi agayaf sai a ce sai a ce gifun idan za a ce bai ba'u abu sai a ce bibun farfaru amma idan ya zama to mai wawuna sai a yi fu'ulun kamar aswadu sauda'u sai a ce sudun kuma wanda Allah fiye yi haka za a yi fu'ulun ahmaru hamra'u sai a ce humrun to haka ake yi af'alu fa'ala'u to don haka agayad ghaida'u shine mace tai to in za a jami'i sai a ce gid ni'imtaccin mata waɗanda a farfaru ni'imtacci ya zayyawa yake kwana shifu yana sumbunta suwa ya rushifnahu su ma suna sumbunta sumbunta dai wato bayan jarumta ta yi wacce ne da aka gwadi to kuma zayyawa kuma yake mu'amala da mata waɗanda an ni'imtaci wa huwa ladal kulli sannan shi gun kowace mace kai hammaza alamufadda abin hansuwa na alhabibi masoyina da abin a ce kuma a ɗoke shi to ‘yan matan ga da an ni'imtaci su ka tahiya wajen belo shi ba a bari ne can ya tari falam amma jarumin ga da ya tara wannan sifa bai gushe ba da haruhu zamani ne ya tazzuhu shi na son ce mai mafihi abin da ya tabbata ciki ne min butshin na ƙarfi wa udin da icce salibin mai ƙarfi duk jarumta ta yi gaba ɗaya sai da yawa da wabi ta koma tashi da cat zabban tausai irin kabrar gadon murtala kawai gina ran mm, hannun nan nashi sai abin ga zabban tausai kila sai an kamo shi an tasai yau da gobe na in Allah ya waita rayuwa ta zai ga haka hatta asaratul layali sai da kwanuka yau da gobe da rairai suka mayar da shi laƙan mulkan ga ya canye shiga banza Allah jarumin gada ba amma hita sai da shi an sa shiga ba to amma ga shi yanzu ban tausi laƙan man kana fi minhu qaribun ai man kana minhu qariban sai in wanda waccan luga da hawayo man kana wanda ya kasance qariban makusanci minhu ga gare shi wai sai ya zamo ya afuhu yana kyamatai wanda a kusa gare ya kowa kyamatai saboda shi ke himmi shan takadihi ne da wahalatai dori ko shi kowa amfana da shi don shi ke ba kariya kad a'jaza raqiya tahlilu ma bihi tahlilu walwali ma bihi abinda ya tabbatar ma wannan jarumi min da'i na ciyo a'jaza to ya gaji da arraqiya mai tawada wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yunwa kaza aidan yujar saboda arraƙi ya ina don haka ga ja arraqi marartu bir raƙi, amma ra'aytu raqiya don haka arraqiya na. ada a'jaza raqiya ya ga jida mai tawada wakila man raqa ina mai tawada ko ina mai takawa wa a'aya kuma lalle ciyo nai ya gaji da ɗabiba likita wasa rama dole ba sai ga shi bar gaba ya yanke ma albi da farfarun mata abyadu bayda'u bidun wasu aram na hukumar sun yanke mai ba su so ne bai son su an aza mai tallar gujiya bakin garka min a ma kana bayan doro ya kasance ba abin karba ma kuma ba shi mai karbawa in an kira ya sheko da gudu yana sheko yana karbawa sannan yana karbawa yana karba kuma ana karba mai in yayi kira kuma ba ana karba mai wa abasi gashi ya koma kalman kusi kamar wanda an ka sun ko yasfi kalki cikin halitta ta duk ƙarhin na ya koma rauni wa man nu'ammirhu kisfa fil khalqi wa man ya'ish duk wanda Allah ya saye yawancin rai yalqa yana haduwa da dawahiya saboda waka ya ce dawahi nasba na bayyana ga rai zai hadu da dawahiyal mashibi musibbun hurhura wai shekaru ake nufi in shekaru sun ka ta don akwai hurhurar da ba ta shekaru ba ta dai shekaru in ta toto tare da hitina take da kasawa da wahala ta jiki wa ha huwa to dai karshe wanga jarumin da ya fada cikin wannan yaƙi yanayi to ku halka ku jiya gashi al yawma dai Allah mai cikawa musajjan yana can lullube an lullube shi to bayan kuma an lullube shi yanzu faman yargabu wake kwaɗayi fi saboda fitatto bayan rage ba don kwaɗayi ake fata faman yargabu wake kwaɗayi fi takfini wajen yin likkahonin maitin matacce garibin wanda abbaƙo baƙunci ya kawo shi kuma ya mutu to don hakan ka kawo ko likkahoni sai an biɗa wa zai yi mai likkahoni don hakan ga ya riga ya mutu don shi ya ce mai maitin fi takfini maitin bai ce mai shi ba a mutum ba za ka mutu dai don shi aka amfani da mayyitun amma idan kuma ka riga ka mutun kuna ta da yake ta damuwa wan fasa ta bice yadda ka san wuta na bicewa Ƙala sai ya ce ya nujata ya ya arruwa da masu neman tsace waɗannan jama'a wanda ka da agaji da ya gane ku an samu wa wata ya zama wanga bar zilika wani don akwai ban tausayi wala ma waqaftu kuma wallahi da ban tsaya mawqifa wurin tsayin addalli mai shirye su ba alaihi akan wannan mutum in ce ina mai agazawa walakin sai dai kai faɗa ya ranu ya za a yi hira bila janahin babu hihiki eh, kana kallon abin agazawa sai dai kai hawaye ka wuce in eh, saboda baka da komi wa hal alaman la ji min junahin don Allah akwai laihi ga wanda bai da bai da laihi duk wanda ka bashi ta wasi bai da abin da zai ma kuma bai da zunubi ko guda amma wanda adda hali in ya ga mutum cikin yanayi na damuwa ko bai yi abin nan ba in ya daga zargin ka ne zai kama yi amma in baka da ko sisi ƙarfi haka ji na kauce ai ga gani qalar rawi mai riwaya yace fada fiqal qawm da fiqana ba faqa ba fada fiqa afalu shuru'i kaza da fiqtu wa aliktu wa akhadtu da sauransu sai mutane suka shiga ya atamiruna suna shawara fi ma ya'muruna wai miya mi adiri sun umurni da shi wa yatakhafatuna suna nan dai suna kuskusniya fi ma ya atuna ga abin da su zai kema fatawahama annahum yatamala'una ala sarfihi bihirmanin annahum cewa su yatamala'una kama suna game ta kaina ala sarfihi akan jirkitar da shi bihirmanin da haramta mai bai samu ko sisi ba fatawahama sai wahamin wannan shi wannan mutumin wannan tsoho sai ya ce mutanen gada ka kuskus ne ya aza kura ta za su yi su hana mai fatawahama zalika fatawahama annahum yatamala'una sai yayi wahamin annahum cewa haƙiƙa su don haka jumla annahum yatamala'una bagirin nasba take na don shi an ka nasbantai wa hamza in naftah li mastari masaddaha wa fi siwa za kaksiri can ga alfiya wurin nasba take don shi na an kai mai hama zalika ka jumlar zalika ai maf'uli ta to annahum yatamala'una ala sarfihi manin aw mudalabatahu yahi annahum yatamala'una ala mudalabatihi to yana yi dafi ga ala sarfihi au sai wahamin ko cewa dai suna nan suna fa shiri na game ta kaina ala mudalabatihi cewa lallai suna nema nayi bi burhanin da hujja ya ka hujja akan wancan abin fafarada minhu an ƙala ya yalami alƙa'i wa ya rami ma hadal irtiya alladhi abahu al-haya'u yace fafarada an ƙala jumla an ƙala ita ce fa'ilin fafarada an ƙala cewa ta ya ya lami'a ya haskai kan alƙa'i haƙo ƙalwalwalniya ta haƙon ƙwani in ka cinki gulbin nan na shaiɗan mai haka canka ruwa to in ka zo baka same su baka rama wurin nan to ya za a yi cinka ya alkhairi gare ku ku koma mai irin wannan kasara bin biki atin na'i ya hasabu hudba ma'anu hatta idza ja'ahu lam yajidhu ba wa da Allah indahu fa hisa hisaba to don hakan ga waya rami'a kada ku zan wannan ya zamanto haska ku ta zanta banza waya rami'a ya alqalumma al, alqalumma na albiqa'i bigirgirayi wurare abin game ki da suna amma duwar watsu yake nuna aliyar mu waya rami'a ya farfarun duwar watsun albiqa'i katangin ne waɗanda an ka giggina kenan ko kuma wurare shi ma dai yana ɗaukar duk dai yana nufin misali na yaka bugawa ga wanda ana tsammani in an cin kaya ka cinki farin henti ga gida ga gwalab-gwalab kuma cikin irin nan babu wuta ko ina amma ka cinki an tadda injin kana tsammanin walwala wurin ko baka tsammani ba tsammani inda duto kuma in ka inda hasken nan da injimin nan in baka samu abin nan ba to kaga ai abin bai yi ma ba to ya kiraye su da waɗannan sifofi farfarun duwar watsu kuma kalwalwal ne ya ta hukan kani ya ce ma fafarada wannan labzi sai rigaye min hu garai sai ya ce musu wannan ya ce ma hazal irtiya'u mi au wannan tuntuni kamar shawara da kuke yi allazi wanda alhaya'u kunya ya abahu naqinai duk mai kunya in aka zo mai da koke musamman likahwani to ba a tsammanin tsaya shawara game da shi don in yana da shi cikin gida ne dan ma ya bar gidan don ba abin da aka son zama da shi na ba sai dole hatta ka annakum kamar dai cewa ku kulliftum an ɗaura muku nauyin mashaƙatan wani abu mai wahala la shuƙatan ba zugu ba likkafani na ƙyalli an ce ku ba suwa to amma kamar waɗanda an ce su ba da yankin gari a wistu hibtum kamar waɗanda an ka nema baiwar bardatan gari la datan ba bargo ba waɗanda an ce su ba da wata estate au huzistum kamar waɗanda an ka girgiza na likis wata domin su tuhatar da albaiti gida gaba ɗai la litakfi ne ba don su yi likkafanin almaiti matacce ba uffin Allah wadda rai cacco liman latan da safatuhu ga duk wanda fa dutse ne ba ta damshi duk wanda dutse ne ba shi hidda ruwa wai wanda hannu ne bai alkhairi wala tarshahu hasatuhu kuma tsakonkwani ne la tarshahu ba ta yahi kaga dai wanga mabaraci ya kamata a salmai a wuce nan ya daga kaga aibanta ka zai falamma basuratil jama'atu lokacin da jama'an nan suka luro bi zakalaqatihi da kaihi nai ko dore an ce miqwalin jari yana da alasalwai mai kai wa mararati da dacin mazaqatihi dandana ta wanga in kalla sai ba bai ragama wai in ka taba shi kai mai ba daidai ba na kullum minhum duk wanda a cikin wurin nan sai rafa'ahu ya gyara shi bai nailihi amma da baiwa tai wa hatta mala kuma kowanin su ya jure ma dallahu yayyahi ne khaufa dunjin tsoron sailihi ma mago in ya bunkudo ma gebe ne ya fashe ma kaga yana cin garin ka qala al-haris ibn hammam noma dan mai himma ya ce wa kana hadha sa'ilu wanga fa ke wannan roƙon na likkafani ya kasancewa wa kifan tsaye yake halfi bayana duk labarin da aka bai shi al-haris ibn ko juyuwa bai ba baya ne na yaka sauraron wannan kis abin wa muhtajiban yana wanda ya sha makanta bi zuhari da baina an tarfi daga ijiyata ma lokacin da alƙawmu mutanen da auren nan ardahu sun ka gamsashe shi sun ka yarda sai bi sai bihim watun da zubabbai wasu wa haƙa alayya ta'assi bihim a yin koyi bihim da su haƙa ya wajaba alayya a kaina ya zama cikin taro kowa alheri kace ba kai kaga an sama dole don hakan ga halajitu sai ni motsa khatami zobe na min khinsari daga karamin harce na khinsar da binsar da wusta da sababa kamar yadda an saba su ibham wala fattu sai ni waiwayo basari gani na fa idza huwa shaykhuna cewa ni ma dai hannu hannuna aljihu sai ya ce khalajtu khatami min khinsari wala fattu basari fa idza huwa shaykhuna ai sai ga mallamin mu na dattijon na asarujiyu basaruji bai lafiretin babu karya wala miretin babu jayya babu gardama wal fa'iqantu sai ni tabbata da yaqini shine imani masu imani a san abu da dalili wa bil akhirati hum yuqinuna don shi ba a siffanta ilimin Allah da iqani ba a cewa haka nan saboda sai ka yan an tambaye ka dummi ka ce akwai Allah sai ka ce saboda ganin ayyukan Allah kaga dalili ka kawo dalili shi ilimin Allah ba haka yake ba a'a sani ne mutlaki na sakakke ba da istidlali ba akan kaza a ya san komi jumlatan wa tafsilan to don shi na aka yabi mu'minai aka ce a sun san Allah sun imani da lahira da yaqini saboda an tambaye ka mi dalili kana ai wannan dalilai kaza da kaza da kaza in kana da imani kai karatu fa aiqantum don haka sai ni yaƙini ni sano da dalili in ji alharis ibn ammam annaha ukuzubatun wallahi ƙaryata ta kazzaba hada ƙireta wallahi babu wani matacci babu wani jarumi wa uhu bulatun sannan wani tarko na nasaba hada kawa shi da ya unhwani da labarin wancan jarumi bar de kuma ya mutu yanzu don ya anshi wani abu amma ba likahun ya kabida ba illa annani dawaituhu ala gharrihi na naɗiye shi ni haƙiƙa ala gharrihi bisa ga rafkanatai sai ni mai kamar ban gane ba kaga wanda ko ke zaton ba a gane ba kuma zai ci gaba da mi gudanar da al'amura ne gaba gadi wasuntu kuma ni tsari shagahu dagwar ya tai an farrihi daga bude baki ne goggo ya tai haƙura ne da abin ya bude to za a ga wani saman wani yake amma sai ni bar shi da baki ba zagore na ba ni bar shi amma in ya bude za a gano wai ni boye aibi ne ni ki don ka a gano aibi ne sai amfani da wannan dagwarya fa hasabtuhu ba sai ni jehe shi ba ni ma bil khatami da zobe ni juha mai zobe nan da ni murza ni ce mai gashi nan a ƙara tunda ko dole azur hata da su zinare da sauran suna akai kaga dukiya ta ita dukiyar dore waɗannan takardu wakilci na su kai wa qultu ni ce arsidhu a bage wanga shi kan eh, inna rabbaka labil mirsad a bage wanga dirhamin da zoben da ni bai le na faqatil ma'ata mai gaciyar da marayu eh, a kai shi gida na san baka na matacce faqala ya ce wa hallaka ma baki ya tabbata gare ka fama adrama mamakin kukuta shi'ula ta laka kai hasken lura kana da can kaya wai haka gano ni wa akrama fa'ala ka mamakin girman dan karen aikinka sun man dalaka yas'a ba sai ya cira ta ba shi tsohon yana ta tafiya kuduman gaba gaba wayo wilo yana gaggawa har walatahu irin gaggawa ta kidma wanda yake dori ya kodo ra'ayi lakin nani muzlam zalmin man idza da iman tashar ya ci ce riwaya kai in haka haka mai wayo yake amma da ka tsaya shan kwana ko tsaya dogon labari yanzu ana rike ka don hakan ga fa za'atu ila irfani mayyitihi sai ni tsananin bege ana amfani da naza'a ya gwada jayayya mun yi ta amfani da naza'a cikin daraja to idan naza'a yayi adiya da ila to kwadayya ku gadi da bege naza'atu ila kaza fana za'atu ila irfani sai ni tsananin kwaɗayi ishtaqtu ni bege zuwa ga sanu mai yitihi mataccen gana shi da ciya mutu yanzu ya koma wanda zai mutuwa amma bai yi da mutuwa ba imtihani da jarrabar da'awa kuma da'awar hamiyatihi jin damuwa ta da masoyi ne ya mutu ina son dai in gano ina mataccen qara'atu ba sai na kwankwashi zumbubi kwabro na ba ni ma ni bishi don gudu zai yi bi ne zakai in ka tsaya wasa baka can mai wa alhabtu ne haɓaka gudu ulhubi irin haɓakawa ta ni tsan shiƙa da gudu hatta adaraktuhu hannicin mai ala galwatin watun wurin da yake bai ƙetare jiwa da abin jihawa ba ala ƙadirar ramiyatan in ka abu jiwa ta wanda an mai jiwa wurin na ɗan jayawa in mai ƙarfin jiwa na da hitate hayya ya tafiya dogon zango haka har zango guda ala galwatin talaituhu sai ni bayyana mai cewa na gane shi amma hafi khalwatin keɓance daga ni sai shi ni ce mai to na gane ka nina fa akhadtu sai ni riko bi jum'i da tarsashin ardani hannuwa riga ta ni ci kwalatai. ni game hannuwa ne wa uqtuhu ni kange shi ni hane shi an sanani daga hanyoyin hogai gai ne ce wallahi ko ina baka zuwa wa qultu lahu ni ce gare shi wallahi na rance da Allah malaka minni malja'un baka da macira daga gare ni wala manja haka nan baka da macira baka da mabauda almalja'u da almanja da almawailu duka dai suna lugatun nabi ma'anan au turiyani ila an turiyani auta can da jaruma yace wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au irin wannan ma'anarta ila an turiyani don shi an kai nasba au turiyani au turiyanni kuma ana so wallahi sai ka gwada shi ne mai kamataccen ka almusajja wanda a can da za a zo a walkawani faka shafa dan take sai ya buɗe an sarawilihi donai wa ashara ya ishara ila gurmulihi zuwa ga zakari ne wa shine abbardin can ya tsoha al'aura ta bar aiki <laughs> ne wanga tsohon wannan da na fa qultu lahu ni ce gare shi qata Allah Allah shi la'ance ka da babban albarka fa ma al'abaka mamakin wasakka bin nuha hankulla lalle gaskiya na lalle jarumi na dore in yana da jarumta Lallai yana son mata suna so ne amma in ya tsoho ba sai gujiya ba ganin kana ganin tsakiya an za musu gujiya bakin garka matan sun koro suna kuma da matan cikin gida amma ba su su ba su su kowa nisan ta juna ya gai wa ahya laka mamakin dubarun ka alal luha akan dan abin da zaka samu ka jiha baka na mabitin luhati ka samu abin da zaka a can cikin karshen makoshi a dai ci abinci wai kyaututtuka sai an ka ambace su ana an ka faɗi abin da ka wucewa cikin makoshi don a ji daɗi ne da kyaututtukan da ka bai don da kyaututtukan ake sayan abin da za a ji daɗi summa ya yace sai ni koma ila ashabi zuwa ga abokaina auda irin koma da wanda an mai jiwaya ya ji ya samu dan wani abu na alkhairi ya dawo allazi la yakzibu ahlahu wanda yake baya ƙarya ga iyali ne in an samu yana faɗi an samu in ba an samu ba kuma yana faɗi wala bar yubarqishi kuma ba shi ƙawa ta qaulahu zance ne fa aka bar tuhum ni ba su labari lazira aitu abin abinda na gani kun ji abinda tsohon na min wallahi ya ni ganin haram wa ma waraitu hmm, ban yi tauriya ba ni boye musu na faɗi gaskiya wala ra'aitu kuma ban yi riya ba fa haka sun ka kalkace min kai ta kai ta daga wancan labari na shirya baitun harko wai shi azzaru min wa la'anu sun ka la'anci zalika almaita wancan mata ce sun ka la'ance shi <laughs> to alhamdulillah ana zai zama amin